tasaharu fa inna fi sahuri baraka an karɓo hadisi daga Anas dan Malik Allah shi kare da a gare shi Anas dan Malik ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tasaharu ku rinka cin abincin sahur ku rinka yin sahur idan za ku yi azumi fa inna fi sahuri baraka lalle a cikin yin sahur ɗin nan akwai albarka tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku rinka yin sahur domin a cikin yin sahur akwai albarka to anan akwai mas'aloli kamar haka farko dai siga ta fi'il amri manzon Allah ya ce tasahharu umarni ne umarni daga Allah ko sa kuma ana daukan shi a matsayin wajabci har sai in mun samu karina wata alama da za ta karkatar da shi daga wajabci zuwa ga mustahabbanci amma in ba haka ba al'amru al-mujarradu anil qara'ini yufidul wujuh wannan ita ce ka'ida sananniya a wajen malamai dukan umarnin da babu wata alama da take kewaye da shi kai tsaye ana daukan shi a matsayin wajabci to a nan gurin menene zai hana mu dauki sahur a matsayin wajabci me zai sa me zai hana wannan umarnin fi'il al-amr ne sahur me hukuncin sa wajibi ko mustahabi dan idan mun kalli wannan sigar da ke cikin nan gurin kai tsaye wajibi za mu ci to amma shin akwai wata alama da za ta kautar da wannan siga ta umarni ta mai da shi mustahabanci da ko wanda ya sani sai daga hannu abin nufi babu kenan akwai akwai abin da ke ɗauke wannan daga wajibci ya mayar da shi mustahabbanci abin da ke ɗauke shi daga wajibci ko ya mai sai shi mustahabbanci abin da ya tabbata cikin bukhari din manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yi azumin kwana uku a jere Ya yi wisali abin da ke kira alwisal bisat kwana uku a jere baya yin sahur ina ba ta fahimta inda a ce yin sahur wajibi ne da manzan Allah ba zai janye yin sahur ba har ya kai azumi kwana uku a jere amma zarce wata yana yin azumi har kwana uku wannan ya alama ce babba da ke nuna yin sahur umarnin da ke cikin nan ba wajibi ba ne ba umarni ne alal istighfar ina fata mun fahimta to da manzo Allah ce ku yi sahur to wannan ya shafi azumin ramadana kadai ko kuma shin ya shafi azumi na wajibci kadai ko har azumin nafila da azumin ramuwa da azumin kaffara da azumin bakance ko shakka babu abin da zamu fahimta ya ya shafi dukkan kowane irin nau'i na azumi sawan azumi na farilla ne ko na nafila azumi ramuwa ake yi ko kuma a'a a da'i mutum ke yi sannan azumi ne na bakance ko kuma ba na bakance ba azumin litinin da alhamis da kowane azumi manzo Allah ce tasaharu ba mu iya cewa wannan umarni ya shafi ramadana ne kadai ya shafi dukkan nau'in azumi kowane irin nau'i na azumi jumla ta gaba ce fa inna fi sahuri baraka lalle a cikin sahur akwai albarka ma'ana kamar matambayi ya tambaya me yasa za mu yi sahur domin jumla ɗin da ta zo baya jumla ce ta aliliya dalilin da yasa aka ce ku yi sahur domin a cikin sahur ɗin akwai albarka to menene albarka sannan wace irin albarka albarka wadda take da alaka da duniya ko wadda take da alaka da lahira lafazin albaraka yadda yake dinnan da ba da ra da ka a ƙarshe wato asalinsa daga albirkatu ne albirkatu kuma a cikin harshen larabci katar rami da ke cike da ruwa wato tafki kenan na ruwa duk inda albirka take a cikin larabci tana da khasiyya guda biyu na farko yawa da ruwan ke da shi ba kaɗan ne ba na biyu asubut alkasratu wasubut ruwa ne mai yawa sannan kuma tabbatacce ne ba mai gudu ba ina fata an fahimta to daga nan aka ciri lafazin albarakat duk lokacin da aka ce Allah ya maka albarka abin nufi Allah ya tara maka alkhairai masu yawa sannan kuma ka rabu da kai yadda ruwancin ya taru a rami da yawa sannan kuma baya gudu ya bar wajen ina fata an fahimta ma'ana kasratul khairi ma dawami yawan alkhairi tare da mai dawwamarsa maza Allah ce a cikin sahur akwai albarka ma'ana akwai alkhairai masu yawa kuma tabbatar to sannan shi alkhairi din kamar yadda nace iri biyu ne ko alkhairi na duniya ko alkhairi na lahira to anan ma sai malamai suka tattauna maza Allah na nufin albarkar duniya ko yana nufin albarkar lahira ko yana nufin duka biyu menene albarkar duniya a cikin sahur ko shakka babu yin sahur nan zai taimaka maka wajen ba za ka ji gata ba a cikin azumi kaga akwai albarka ta duniya kenan dan zai sa ka lokaci baka ji yunwa ba ka ɗauki lokaci baka ji kishirwa ba sabanin wanda bai ciwo bai sha ba akwai tsammanin yunwa ta same shi da wuri sama da kai kishirwa ta same shi da wuri sama da kai sannan kuma kaddara ka ji yunwa ko ka ji kishirwa cin abincin na sa ka samu ƙwarin jiki kila har ka wuce rabin rana har ka kai kashi biyu bisa uku na yini da kwarin jikinka sabanin wanda bai yi ba ko da yunwa bata kama shi kishirwa bata kama shi bai samu kwarin jiki ba domin dan adam na samun kwarin jiki a sakamakon abincin da yake ci ko abin sha da yake sha to kaga anan gurin yin zahur kenan ta wannan fuskar albarkar duniya kenan ma'ana ka samu kwarin jikin da zaka kai azumi ko kuma mu ce albarka ta lahira idan muka ce albarka ta lahira tun da dai yin sahur din annabi ne ya ce a yi babu yanda za a yi annabi ya yi umarni sai abin da yake alkhairi ne kamar yadda baya hani sai abin da yake menene kaga a cikin bin annabi ko akwai albarka tunda Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira kuma Allah ya lamance shari'a ga dukkan wanda ya bi shi yace wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al balagul mubin wannan shine ma'anar faɗin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasahharu fa inna fi sahuri baraka lalle a cikin sahur akwai albarka sannan malamai suke tattauna to albarka tana da alaka da abincin ne ko tana da alaka da cin abincin idan ta shafi abincin ma'ana duk wanda ya tanadi abincin da ya ce za a yi sahur da shi ko da ba a yi sahur din da shi ba dai albarkan na cikin abincin ko da wani gande da bai yi azumi ba zai karin kumallon safe da shi tunda an keɓance shi ne dan me dan sahur sai zanto ba a yi ba har yanzu albarka tana nan a ciki amma idan muka ce albarka tana cikin cin abincin ma'ana sai wanda ya ci ne zai samu ne wanda bai ci ba ba zai samu ba sannan sai wanda ya ci da niyyar sahur wanda kawai ya zo ya ci abincin ba da niyyar sahur ba shi ba wanda albarka ta da shi eh domin in in kawai abincin ne albarka ta shafa ko da ba zan yi azumi ba sai in tashi in ci abinci a daidai lokacin dan in dace da albarka to amma idan ne haka na samu wannan albarkar a'a sai in na ci shi da niyyar me sahur sannan albarkar take ina fata kun gane kun gane an bace tsakanin abubuwan bala yace ma yuqazu min alhadith abinda za a iya koya cikin wannan hadisi na farko istihbabu sahuri ko kuma istihbabu suhuri wa imtithalu al-amri shar'i bi fi'li wato mustahabbancin cin abincin sahur tare da bin umarnin shari'a lokacin da mutum ya yi haka din wato mustahabbi ne na biyu lima yahsulu fihi min albarakati fala yanbaghi tarku tunda akwai albarka a cikin sahur bai kamata mutum ya bari ba don haka ba jarumta ne ka ce ai ni ba na cin abincin sahur wannan bai dace ba ya kamata mutum ya rinka ci wal barakatu tahmilu ko kuma tuhmalu alal fi'li wa al mutasahhar bihi ita ko lafazin albarka ana iya ɗaukan ma'anarta akan alfi'il wato cin abincin wa alal bihi ko kuma a'a shi abin da ake yin sahur din da shi shine ke da albarka ko kuma cin sa ne mai albarka kamar dai da bayani ya gabata wala yu'addu hadha min babi hamlil lafz al wahid ala ma'anayn mukhtalifain in mun ce lafazin ya nuna ma'anonin nan guda biyu kada wani ya tuhumce mu cewa man bai wa lafazi ma'anoni guda biyu kishiyoyin juna a'a wa inna ma yustafadu min sigatay al-fath wa dhammi a iya fahimtar me ake nufi cikin hadisin gwargwadon wani irin wasali aka yi wa sinun a cikin fa inna fi sahuri idan mun yi wa sinun din fataha ya zanto al-mutasahharu bihi kenan abincin shine mai albarka idan mun ce fa inna fi suhuri cin abincin domin as-safur ismul ala ne ala wazni fa'ul kamar alwadu ana nufin abin yin alwala as-sahur ana nufin abin da ake yin sahur da shi al-ghasul ana nufin abin da ake wanka da shi ko ake wanki da shi ina fata fahimta amma alwudu'u alwallar kanta as-suhur sahur din kanta ba abin da ake yi sahur din da shi ba idan mun yi damma sai ya zama ismul fi'il idan mun yi fataha sai ya zama ismul ala wato abin da ake yin abin da shi ina fata mu fahimta kaga alwadu wa alwudu as-sahur as-suhur bambancin kenan a larabci na uku zahirul amri wujub zahirin umarni idan ya zo daga manzon Allah ta ana daukar shi a matsayin wajibi walakin na subutal wisali an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasrifu al-amra ila al-istihbab yace umarni ana daukar shi a matsayin wajibi amma tunda ya tabbata manzo Allah ya yi azumin kwana uku a jere wannan babbar alama ce da ke kautar da wannan umarni daga wajibci zuwa ga mustahabbanci abu na hudu ya rasu fiyatu anna muddatu tanawul as-suhuri ka al iftar waɗansu daga cikin sufaye suna ganin cewa gwargwadon lokacin da aka keɓance maka dan yin sahur shine gwargwadon lokacin da aka kebance maka dan yin buɗe baki wa hadha mukhillun bil hikmati min as-sawmi to wannan kuma ya ci karo da hikimar shar'anta azumi domin hikimar shar'anta azumi wahiya ita ce kasru ya ta'ami wa nikahi dan a karyawa mutum laban sha'awa sha'awa ta saduwa da mace da sha'awa ta cin abinci wala yumkinu zalika illa bi taqlil ghiza to su kuma suna ganin cewa wato eh, babu yanda za a yi a iya karya maka sha'awarka ta mace to sai fa in an rage maka abin da zaka ci ya zanto kaɗan ne matukar kana koshi ne sha'awar ka ta mace tana karuwa kana jin yunwa sha'awar ka ta mace tana raguwa wato kun fahimci abin da su sufayen suke so su ce abin da suke so su ce shine wato su suna ganin ma sahur din bai kamata a yi shi ba tun da dai so ake aje yunwa da yawa to bai kamata a yi sahur ba in kuma za a yi to a yi dan kaɗan ina fata an fahimta don yi dan kaɗan shi ne zai sa a ji yunwa jin yunwa kuma shi zai sa a karya sha'awar mace kuma karya sha'awar mace shi ne hikimar yin azumi in ji su fa to yanzu kaga nan wurin wato hikima ta shari'anta shari'o'i na Allah maɗaukakin sarki na sha faɗa mana cikin karatu cewa hikima iri biyu ko dai ta zanto mansusa nassi ne ya tabbatar da ita ko ta zanto mustanbata istinbadin ta akai duk abinda nassi ya tabbatar kaga hikima ce da wani ba zai iya inkarin ta abinda ko nassi bai tabbatar ba istinbati ne wannan qabilul lin naqash a iya yadda a yi kin yadda gwargwadon dalilan da mutum ya kafa hujja da su dan a yadda in suna da karfi ko a ki yadda in dalilansa ba su da karfi yanzu idan na zo na ce maka mala abubakar hikimar da ta sa Allah ya sharanta azumi don ya kare sha'awa dan ya kashe sha'awa a jikin dan adam shi ne hikimar karya shar'anta azu ka yadda da haka ko kai dawo to me yasa baka yadda ba in ka yadda me yasa ka yadda in baka yadda me yasa baka yadda ba dan dole za a tambaye mutum wannan dan me zaka yadda baka da dalilin yadda dan me kuma zaka ki yadda baka da dalilin kin yadda kowane irin abu ya kamata mutum yana da dalili dan shine ya dace da shari'a shine ya dace da hankali ba kawai mutum ya zanto bi yake haka bai san me yasa ba na'am me yasa baka yadda ba wanda zai iya fake maka da hadisin Abdullahi dan Mas'ud manzo Allah ta ke cewa ya ma'ashar shabab man istafa'a minkum alba'ata falyatazawwaj ko fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj wanda yake da ikon yin aure ya aure aure din nan zai sa mutum ya rinsa idan sa kuma zai sa mutum ya nisanci zina sai ya ce wa mallamin sa satifa alaihi bisaw wanda baya da ikon yin aure ko to ya rinka yin azumi fa innahu lahu wijaun domin yin azumi din nan sai ya zanto karo ne a gare shi daga fadawa cikin zina kaga ko shakka babu wannan nasi wannan hikima ce to amma abin maganar a nan gurin wannan ita kadai ce hikimar shar'anta azumi ba ita kadai bace ba banda ita akwai waɗansu sannan in akwai waɗansu kamar waɗanne bari mu kawo guda ɗaya kawai wadda nasin qur'ani ya tabbatar Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum kaga hikimar shar'anta azumi li takunu minal muttaqin dan ku zama masu takawa to anan da lafazin wija wato shine kare sha'awa a ce wannan ita ce hikimar da kuma ku zama masu takawa shine hikimar kowanne nasi ya tabbatar amma daga cikin su ayyuhuma a'ammu wa ayyuhuma akhas wanne ne ma'anarsa ta fi fadi wanne ne ma'anarsa ta zama takaitacciya takawa ma'anarsa ta fi fadi don wujadin zai iya shiga ciki to kaga anan mu dauka cewa hikimar shar'anta azumi babbar hikima shine don ku zamanto masu takawa to kuma yin takawa dan ka koshi sai kake yin takawa dan kana jin wata kake yin takawa <laughs> takawa ba ta da alaka da koshi ko rashin ko rashin koshi tana da alaka da me kace halal ne ko haram shine magana idan mutum ya ta haram to shine baya da takawa idan mutum ya nemi halal yana da me ba ta da alaka da koshi ko rashin koshi to kaga anan wurin sai ka karya wannan ka'ida da sufa ya suka kawo su suna ganin wai ci abincin da yawa ko ma yi sahur din shi yafi dacewa da hikimar an ta azumi sai mu ce wannan hikimar da kuka hango ɗaya ce daga cikin hikimomi masu yawa kuma akwai da tafi ta girma ita ce ta kawa ita ko ba ta da alaka da koshi ko rashin koshi ɗaya kenan sannan na biyu tunda maza Allah ya umarni zai saharu, to me za ku sa kuna wani kwana kwane da ukulla qaulin inda kawali muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya ce ka zo ko ai ba mutum ya tsaya na ta kwana haka dai kabli ba adi da sauransu wa ajaba alaihim al-akharuna malamai sai suka shar'a suka ba amsa da cewa bi anna hikmatu sawmi laysat manutafan bi taqlil at-ta'ami hikmar shar'an da azumi ba ta da alaka da karanta abinci wa sharabi ko karanta abin sha bal bim ta'ala bi الحديث السابع والسبعون بعد المئة أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية نعم وانا حديثي أنكر قولك أنس مالك daga zaid ibn sabit Allah shi kare da a gare su su قال zaid bin sabit yace tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ci abincin sahur tare da manzon Allah zira da mun tabbata gare shi thumma qama ila salati sannan ita sai tashi kawai zuwa masallaci ayi sallah ana gama cin abincin sai kuma aka tashi aka tafi masallaci aka yi sallah me wannan hadisin ke nuna wa jinkirta sahur din kenan ma'ana ana son a ƙarshen dare kenan daga gama cin abincin sahur ba abin da aka yi sai alwala sai tafiya masallaci wannan ya nuna a yi shi a ƙarshen dare قال انا انا زي تنبيه زيد يتي قلت لزيد لا تنبيه زيد نتي دشي كم كان بين الاذان والسحور menene tsakanin ratan lokacin da ke tsakanin kiran sallah da kuma yin sahur qala sai ce qadru 50 aya gurgudan yadda mutum zai karanta aya 50 al-azan kiran sallah menene gurgudan lokaci da aka bari ko ake son a bari tsakanin kammala sahur da yin kiran sallah to a nan wane kiran sallah ake nufi domin kiran sallah da ake wa asubahi guda biyu ne na farko ko na biyu na biyu wanda daga shi sai sallah shi ake nufi dan kowa ya san cewa kiran sallah farko baya hana mutum cin abinci to amma ana maganar yanzu ka gama cin abinci wani lokaci dan ratan lokacin da ake son a samu tsakanin gama cin abincin sahur da yin kiran sallah wanda daga shi sai sallah na'am shine sai shi kadar 50 aya gurgurda yadda mutum zai karanta aya hasu to aya hasu kuma za ta dauki mutum kamar minti nawa kenan minti ashirin ya yawa minti ashirin ai mutum zai karanta izu daya zai karanta izu daya da rabi ma mu ɗauka aya hamsin matsakaiciyar aya wadda ba mai tsawo ba ba gajeru ba dai idan gajeru ne su sun manazar kaga <laughs> dai kin sun ma abasa wa basar kaga bi ke da kaga ai gajeru ne wadannan da yawa wannan ba za ka dauki lokaci da yawa ba ko a karatu dai matsakaici mu dauka minti biyar minti bakwai mutum zai karanta aya eh minti biyar minti bakwai mutum zai karanta aya to shine gurgurdan lokacin da ka kammala cin abinci za a yi kiran sallah wanda daga shi sai sallah muqaddara minti biyar muqaddara alfajr zai keto biyar saura fata to ya kasance ka gama sahur biyar saura ashirin ina fata mu fahimta kaga saura minti biyar alfajr keto ko ka gama sahur misali hudu da rabi wato alal aksar kenan amma dai ya kasance tsakanin kammala sahur ɗinka da kiran sallah minti biyar idan ya yawa minti goma to wannan kayi sahur a lokacin da aka fi son kai sahur kenan amma ba mutum ya sahur tun karfe ɗaya ba ya yi dogon hira ya ce bari ya ci abincin sanzu wannan ya ci abincin dare ne kawai a makare amma ba sau eh, idan mutum yana cikin cin abinci sai ake kiran sallah to ya kasu kashe biyu sai mu duba mu gani shin dama ya riga ya san ga ka'ida sauran minti kaza a fara kiran sallah sai zo fara ci ko kuma bai sani ba bai duba agogo ba ya tashi kawai sai je ya dauki abinci yana ci yana cikin ci sai mai kiran sallah ya kira sallah ba zai dana cin abincin sa har sai ya gama manzo Allah ya nuna haka cikin hadisi yace idan mai kiran sallah na kiran sallah daya daga cikin kwana abincin sa a hannun shi kar ya daina har sai ya kammala a natsi ya kammala a natsi ya tashi shi kenan shi an masa rahusa babu komai a kansa kuma azumin sa ne ya zama ganganci kenan akwai ganganci idan mutum ya dauka dama saura minti biyar a fara kiran sallah kuma yana cin abincin a hankali da yanga wace irin ya san wancan hadisin <laughs> ba dama ne shi ma yuhadu min alhadis abin da za a iya koya cikin wannan hadisi abu na farko afdaliyatu ta'khir as-suhur ila qubayl al-fajr ko ila qubayl al-fajr ma'ana fifikon da ke cikin jirkin tasawwur har ya zuwa dab da fitowar alfajir abu na biyu almubadaratu bi salati subhi wato gaggauta yin sallan asubahi da zaran alfijir ya keto ba ba a san ajira yace za a koyi wannan cikin wannan hadisin haythu qurriba min waqti al-imsaki haythu qurriba min waqti al-imsaki tun daga shi sallar asuba din ta yi daidai da dab da lokacin da kuma an daina cin abinci wannan istinbat ne cikin wannan hadisi ba zai zanto fi kulli yawmin ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci asubahi a halaye daban-daban wani lokaci ya sallace ta dauri wani lokaci ya dan jinkiri amma dai mafi rinjayen lokaci shine yusalliha bi ghalasin kamar da makaranta fi kitabil awqat ghalas shine ikhtilatu dalamil layl bi daya'in nahar ko bi daya'i subhi wato cakuduwar ragowar dare da kuma hasken asubahi gari ya yi sha manzo Allah yake kiransa yake yin sallar asuba ma'ana dai ba da zaran alfitar ya keto ba ba wai kullum ba da zaran alfitar ya keto yake yi akwai lokacin da yake dan yin jinkiri kuma shine malama suke cewa abin da sa sallaci ta hali daban-daban ya danganci mahalarta masallaci idan manzo Allah ya zo masallaci ya samu jama'a kowa ya zo sai kawai tayar da sallah idan ya samu jama'a ba su zo ba ba zai tayar ba ko kuma a ko da an tayar sai dogon karatu ta yadda har mutum zai zo ya riska sallallahu alaihi wasallam abu na uku anna alwaqta al-imsaku anna anna anna alwaqta a'a sai dai anna waqta al-imsaki alif da lam din nan ne anna waqta al-imsaki huwa tulu'u al lokacin da ake daina cin abinci shine da zaran al-fajr yake to kamar qala Allah ta'ala kamar da Allah ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al ku ci ku sha har ya zuwa lokacin da farin silili zai bayyana daga bakin silili na alfijir ma'ana har sai alfijir ya keto sannan za ku daina ci a waɗanda suke cewa saboda ihtiyati ya kamata mutum ya daina ce da wuri wannan kalmar ihtiyati ba ta da asali eh, tunda Allah ya sa gaya ta daina cin abinci shine at-tabayyun hatta ya tabayyana hatta tufidul gaya ga kuma at-tabayyun wannan kuma ya zanto raddi akan waɗanda suke cewa mutum sai ya tashi yana shakka alfijir ya keto ko bai keto ba ko ya keto ko bai keto ba zai ci abinci ko ba zai ci ba zai ci abinci so a ra'ayin su suka ce ba zai ci ba tunda yana shakka ba zai ci ba amma a yadda wannan aya take nuna zai ci domin ayar ta nuna sai ka daina shakka ya tabbata gashi ya keto sannan zaka daina ci ayar ba ta ce ba hatta ya ta shakkaka wa kulu washraku hatta tatashakkaku a'a hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr dan kai shakka ba za ka da cin abinci ba har sai ka samu yaqini eh shakkar alfajr yake to ko bai kito ba za ka da cin abinci ba har sai ka samu yaqinin ya keto sannan ne za ka ce ba za ka fara cin abinci ba kuma ko shi mun gabatar a baya in ka daga ka fara ci sannan kuma yake to kuma za ka karasa saboda hadisin da muka gabatar a baya wa bi hadha na'lamu anna ma yaj'aluhu an-nas min waqtayn daga wannan ne zamu gane cewa abinda waɗansu mutane suke sawa na lokuta guda biyu waqtul lil imsaki wa waqtul li tulu'il fajr cewa akwai lokaci na daina cin abinci da kuma lokacin ketowar alhujjar yace bid'atun ma anzalallahu biha min sultan wannan bid'a ce ba ta da asali cikin addini Allah bai saukar da hujja akai ba wa innama hiya waswasatun min ash-shaytan waswasi ne irin na shaytan li yulabbisa alaihim dinahum dan ya rikita musu addinin su wa illa fa inna sunnatal muhammadiyyata anna al imsaka yakunu ala awwali tulu'il fajr yadda sunna take nuna wa ba a daina cin abinci sai alfajr ya keto to shine za a daina cin abinci amma ba wai shakka ba wato